الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ebubba ta ji tabbata ya Allah, salatu ya ce ci bi amin ciwoyin wuluri tabbatu ya nabi sallallahu Alaihi wasallam. Ya cewa be karatu daga littafiyan safwatu usulil fiqh ya sheikh abdurrahman ibn nasir al-sa'di rahimahullahu ta'ala ne ka to su guwa ko nina ne safo gweji ya safo gweji ko ya rajab 1439 kalenda hijriya na nilo safo ni ya april 2018 kalenda miladiya al-imam sa'di page gawa wa qawlu sahabi idza lam yukhalifu ghayruhu min jumlati hujjaj hujaj wa idza khalafahu ghayruhu ruja'a ila at-tarjih wa idza khalafa ra'yu ar-rawi riwayatahu umila bi riwayatihi duna ra'yihi wal amru bi shay'in nahyun an diddihi wan nahyu an shay'in amrun bi diddihi wa tahrimu in raja ila zatil ibadati aw shartiha fasadat wa in raja ila amrin kharijin an zalika haruma wa lam tafsud wa man wa min siyagil wa min siyagil umumi man wa ma wa ayyu wa aina wa nahwiha wal mawsulati wal alfazu sariha fil umumi ككل وأجمع ما وما دخلت عليه ال من الجموع والأجناس والمفرد المعرف بالله لغير الأهدية والمفرد المضاف لمعرفة والنكر في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام وتخصيص الأموم يكون بالشرط أو الصفة أو الشرط aw nahwi aw nahwiha fayu'malu bi zalika fi kalami shari'i wa kalami mukallafina yujabu fale gan me wa in na lamu te ndana na munu da sadar latifa ya sadi ko saba su ga wani ga eh me le ga me ngala ka te build build ta te do jibo wudi yo fo do roga lo makanta ye ga aga wudi nke kala ami ne ga wo na ga no gutu anyi wodi li ta te pa le anyi kashi guni wi ki yo woro to guni na ngai ka to ro je yin na ngo je bi pa yin na na zu wi ki muraja ya sai wo be pa ita wo mo di oro biu ko laji ganewa ko gaji karatu har bi phd wani gai larabci wa ajin yana wasu a gan alkali Mutuwa, a da dalismu alfilu alharfa da ba wata yawa ke cudo ko ya ko amma a da ga horo ku ne ne fa yau dikiya yan da wani ku yo ko kashi was use of english university wani ala da na ga pronoun ne wa majiyu daga primary wa wajin amma a ga goro ku ba gona haji kiya nan wa kaulu sahabi ga sahabi idza lam yukhalifu ghayru kaga yadda zanu cilli zanu cilli ya buba min jumlatil wujud da min ya shi. wa idza khalafahu ghayruhu rujia ila tarjih zanu ci magali ba magaji ba da sun tarji guji wa idza khalafa ra'yu rawi riwayatahu ra'ayin ya zane gwa riwaya bene daga aliyar riwayu ba iji gane hakan nan ra'ayin nan zane gwa riwaya benin ra'ayin da bayanin jine in ga aliyar riwaya nun gwa na ba ya bi riwaya ti yana wa lokacin da yi na ikiyo hadisi nun gwa na duna ra'ayi kun ra'ayi wa lokacin da yan wal amru bi shay'i adi foro bi yandoci na yunki kuyo an diddihi ga opposite ga jima wannan yi ani shayi amma layin doce akan amurin bi diddihi umarni yau ga kiyo opposite feji wata harimu haramu goma in raja ila zati ibadati in je ba da ya bayan zatin ibada ibada ibada wacce ga ci tacuyi au sharuti ha kowa affect ya sharati undoti fasadat ibada wancan gaji kiyo gani wayar raja ila amri khariji an zalika mu ga ce badayen wacin na da mini ba wannan bwana horima haruma gaji kiyo gaji haramu walam tafsud umanya ma ga ji jike wala dede ba abuwa ga jin bayani ba insha Allah wa daidai wa min su yagi limun ni su ga amu jo ke amu ke na yin doro ko kana ko man kalima man wa ma da kalima mai wa ayyu da kalimar ayyu wa aina da kalimar aine wa nahawiha da na biyu ne wal mausulati yani bai ismul mausulu shi wala alfazu sariha fil umumi yani bai lafaz ne yi karara mutum lawa ya ce umumi ne ka kulli ke kalimar kulli nan wa ajima ke kalimar ajima nan wa nahwihi ma be na biyu ne wa ma dakalat alayhi al gan be na al ungadanin ke alo ali be lamu min al jumu'i min ya jamu jo wala jina sigan be jinsu yen yaji wal mufrad al mu'arraf bil lam nan da mufradu ko na na jamarifa da ali be lamu na gairil ahadiya ma wuje ahadiya ma'ana wuje zane ya kpakpa gwanon ga ya specify ana والمفرد المضاف نعم بي ها مفرد ناجي ضافه ne limarifatin mufrad naji ضافه da ba marifa ne wannan kiratu fi siyakin nafi nan da nakira na tabarani be nafi na aw nahyi ko annakiratu fi siyakin nayi aw sharti awil kwa ko annakira fi siyaqil istifham wa taqsisul umum amma ngoli ene mai amuna alendo chawa kabo yakunu bi sharti wajiji da kiyo da sharati aw sifa ko be sifa awu sharti ko be sharati ko aw nawa ko be ne biyu ne fayu umaru bi zalika a lutum ya cin age fi kalami shari'i da ya gaya zai la shari'a bena wa kalamil mukallafi ne inda ya gaya mukallafu na ji ta nawa kaunu sahabi ya gaya sahabi idan lam yukhalifu ghayruhu min jumlatil hujaj ta ga ga ta ga ga zan doki liuba min ya sahabi yiwa ngaji kiyo unda min ya hujjajo wa idza khalafa ghayru zan doki magali ba ma rujia ila tarjih aga aje bada kiyo atarji tarji ya e gane gasa ke ganin alagwa sun wuce nole mini hujja da wajen ga ya kaulu sahabi ko ki mai lau ga ya kaulu sahabi hujjo bana Allah subhanahu wa ta'ala ga gan wa man yushatiki rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'ati masira sana gaji inda tuci na ba na ba watu layu na wuce lami to e koy mu'mini jana e koy mu'mini ji kici mu'mini wuce sahabi annabi muhammadu so je wata bi laman, ana, ba, ilayya sana gaji ba so ko na gaji wa mi to e koy za wuce ji wa le ga sabila man anaba ilayya ga e koy sahabi annabi jo wallazi ko والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإيصال بذي لا يتعب بلو بلونا عشان ولا يتعب كوين صحابي عن بيجي لما نعم لا النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي يقع سنة يمي وسنة الخلفاء الراشدين بسنة الخلفاء الراشدين الخلفاء الراشدين يجي زيجا صحابي جي يعني بمدع بكر عمر عثمان علي النبي يعني خير الناس qarni thumma alladhina yalunakum ya alladhina yalunakum e bogo ya ga sahabi eluji hujja abeke e ga wuce na sahabi a ne diga danana ga sahabin doro liubanin ta ga sahabin doro liuba a ji faruwa zaune in gaje jima'uyan sahabeji na sai kiyo na sai hujja amma in kesu na sahabi gangan e ga nana mu ga dare nan wa popular zandoro ya yi zandoro mun wa gani sabe kan zagan zandoro ma kiya ga ya nu ga dare na dikiya han eh wuja ta ya ha hujja ga ne kashi hujja hujja hujja yo nga mala tafsir ibn abbas nu ga kufrun na kufr ko laysa bil kufr alladhi tazabuna ilayhi da ana zubu kiyo zandoro liu ba miniya sahabi ani bi shi boye bugo chuyo hujja

wuya jana wuya wawu ebe na ne daga layu azibin nar illa rabu annar a ji zaza ba benin ya sai tsoci na jali ta yi nan bayanin nan ege ya sai na ali da daga ablaibin abbas ni uliyoji ba kan uliyoji ba uliyoji ba ya ji ogbo kano ya ablaibin abbas amma dole zagu baba eh da jiga zane ji ala'awu amma can leba na jini ya kiye kibo kyawawu nan ɗaya ga na kiliya ko? wai za halafa ra'ayin rawi ra'ayin ya zai gwari waya benin zai gwadi su benin ra'ayi nujin bayani na ngale riwayata ngale riwayu ba umila bi riwayati duna ra'ayi a lotu gani bi riwayu bambe ra'ayi misali abu rera radiyallahu anhu nga gwaji su biye na anabi sa sallam gan iza wa lagal kalbu fi na yi ahadikum ya shigi gani dadan ebo sami ne ebo fẹ́rù silu ya gaji yóò jikiyar yíò na zukutu ba wa fi ruwu samina ìtura ebo si bẹ́ da ba ti abu rẹ̀ raga ya tiyan ebo na shiga mi dadan abu rira ga luna rubuta ra'ayi wuna nan biyari sun nan gobe ne wai mukaran guba ta halittu mai gbanin omi labiri wa ya fi yi luna ra'ayi ebo da mu posibu wato manyan shishin wuƙe yin mu rubatan ga mu lamarin hadisi ya ji a ɗaya babi ga babu man haddasa wani nasiya babu ne ga ya ce zanen ladi su zama biya jiki nan biya bata nan ta wal'amuru bishayi na yun an diddihi umarni na ji da yin doci na kikin yoga opposite yoga jiki ma woga jima wannan yi an ishe yi amurun bi kika na maka ya ndọchi na umarni uyogo opposite olodiji olodiji bani nga gogo wala tushiri yi shay'a egala ya ndoro faso ko bachima it also mean ko nga gogo inna dina inda allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra falayi kubala minu ina wee ga wani zugun agwa su musulunci omolozu kafiricho ko mun gane ko bayan ga gogan aqimi salata asalla ku yikini aqimu salata ya salla ku ko which means ga ta salla ya demo lokaci salla ga dabe discussion wejo káfíntà wee wẹ̀túbà wee tuba wẹjọ́ kó pátá wee kí o ó ti ti ọ̀bí ọlá tí ó jọ ọ̀bí ọlá sálọ́jì kúrókó ndágọ̀ gan súnmú lírù yẹ sí ìtìmí ètò azùn yí gajú kí mọ́ eh gaya azun títí bá azun bayan ga zogan ga daya ci ma la ta karabu zina ga ya ci dama ki wa ga wani wani nun ga tobe ci dama masu kuma ya foro da implication ga jiki jiyawo ko ma wawu yin zagi ko ma fiyazu ya wani mai fata ga fikibo a duda dubo bo. nga inni haramtu zulma ala nafsi waj'altu bainakum muharrama fala tazalamu na zalunci laji haramu ya ci tatimi mu laji haramu tsakane mu e gaji zalunci ma it also mean e gaji adalci e ni ko ko diga ne ne gabe dana bani wọ́n gbogbo mílẹ̀tì sálárì òní gbọ́dì gáyà ọkọ́ kò ló túnbà ńgá túnbà káńtá òbẹ́dàdí kí o tí ó fáró sí tìgbẹ̀ṣọ́ wọ́n ti wọ́n fọ́ sí tìgbẹ̀ṣọ́ ń gẹ́lá ẹ̀rọ sálárì rí ayé wọ́n di kí o wọ́n wú kàtún ọbẹ̀dẹ̀ ńgọ́dì ọdún dáńdú ọ̀tí ẹ̀ di fẹ̀yìn tàgàn kó dé jà sáà ti ẹ̀ e di fẹ̀yìn tàgàn ẹ̀ so al'amuru bi shay nayin an didi wa nayi an shay amrun bi didi ina ma al'amru da kiyo talabul fili bil qawli ala wajhi al istila wa wa da zai guji ko amma wani awa bi guji na wikiyo wani ta ci nan? so umunne so ko gabe ki gabe ga yaji wucin al'amuru akimu salata wa su zakata wa su lillahi bil muqtitina a bil Ali, ko annayu ma talabu tark bil qawl ala waji istila a wadda zai ga yadu ne yi lugwa turu egan da ne ma na kun untaci ugbo amma um e zage da waye daga cikin bolofi ti e yun tura al'amura yun tura kiyo addu'awu addu'a ko a salat rabbana atina fi duniya hasanatan soko ko la yo shin a tina nan go le gba guru weji so ko no agan du'a rabbana la tuzigh qulubana ba'da da hadaitana na soko ga pe gbe ibane wayi wu ba na tuzigh qulubana nan go le ngba na weji so soko no ti weji dono du'a ko ji ga ko watarimu haramu go, in raja ila zati ibadati in ga ji badada su zati yi ibada bai ti taci wi aw shartiha ko sharati fasadat kun gani wa in raja ila amrin kharijin an zalika mu ga ji bada su yando ci na wanda miniya zati yi ibada ne bai ti taci wi anan haruma un ga haramu wa lam tafsud umanya kiwa ga wadono annabi sallallahu alaihi wasallam shi ka ne da ta zuye faidi nan sai da ga zuye faidi fe ya ji faruwa don nan ya tun yara mu inda ya ko annabi sallallahu alaihi wasallam unkan na ẹ̀dà eh, ẹ̀dà eh, eh, zuyin nan yi kanu jiki nan kanu lóyi di nan ko so kájà ní njẹ́ oṣù yẹn lẹ́yà tàbí olóyìí ní gbàwà dé lẹ́yà yóò dájí ṣàtúkà ṣàtù láàmì nàíjíwẹ̀ nàíjíẹ̀ nàíjíẹ̀ nìkan ẹ́ wọ́n ti kí àwọn wọ́n ti yán lẹ́yà ní olè ní na jẹ́ àìlá zati alibadeti ko? ẹ̀zà e ji gúrúntú ya shi. wọ́n gúkà tẹ́ ba mai juku? jí gánà kó wọ́n cha sálà guruntu jí gúrú ń tú sálà ìṣá àgbẹ́sà kẹlẹ́ kí lọ́ọ̀ tí fọ́ wa yọ́ ngangọ́ sọ̀kọ́kọ́ ọjà libasa yé ṣí láàfẹ́ túfù ẹ̀yẹ ẹgbẹ́gbọ́ yé ṣí nẹ́gá ìkí àní nga ìtúfù ẹ̀yẹ wùnyàní tí ó kú ti sálà zànà ẹ́ fasidu ku zuzi na takum inda kulli masjid ebe wa le gbarin na ada ila sharti una fikiyo sharati amma in raja ila amri kharijin an zalika harum wa lam tafsud yando china da gigwa tuna in ga yi gaganyen na uji zati ba da wasanta taliba ne fiazu zuyan ramadan àmọ́ ta ramadan bú fẹ́dà gbogbo ní ilé ìdùgbà ní káwọn èèyàn fi ọwọ́ gbogbo wọn fẹ́ ṣiṣẹ́ sọ́rọ̀ nígbà bí òun àjíjẹ yìí ńgbà ẹ́ ẹbọ́ ní láti àdébọ́ nga ńgbà gbà nígbà láàdá dé káṣẹ wọ́n àdíà wọ́n àdíà ẹbọ́ ní fàṣà bí ìbádá òun za jáì yi ba da ti gbé títà sí kó kó mọ̀gà ná wọn sálàjì àmúfẹ́ gbafá tí a kí ó kú ti sálàlà náà wa ja ebe ti bo raja ila zati li ba da ce wani rukunin da ta wa waya salubo la salata liman lam yakra bi fatihati alkitab in zagi wa minu pa waya zandoci eh babu wali ga wannan age la ebe ti bo fasadun nan raja da ce da na soja a ganin bai izini lábí ájì a máa gbá ní ẹzàbí àtàlàjí yóò dígá ní àkó umaru ní pa máa yíró ní wùkì àmọ́ wọ́n àrùlájí umada masalaci bai jama'i da gacha daga har da zo bai masallaci wa mafi yawa ki

azun yawan yadda kaku na wa ɗemi na igidi aluwari na jiki nan na ɗemi na ufe da yi na kawaji uyi na kayi unca jiki yau unca ɗemi tí ó kún tí azun zannan azun yẹ zannan jẹ àmọ́ ẹnu yí na wà lé fi na yí na jẹ ẹwọ́ kí ẹ́ ko ji gane ko ko ba misali banin nan a ga ya zaɗe nan salla ko amma salla ni ji nan wato taka da ma ofe da taka ko tuku ji salla salla wọn ajiye ndo na wa salla wọn ajiye kiyo wọn ajiye amma ne fiye toti na wọn kiyo wọn je lefiyan wọn so ngwe wo differentiate yin energy alaka da sharati bi rukuni bi zati e ibada wuce itself na nga nga nyu ko gangani be yen ti be la ku mo de ki an mo di direct connection e, o ma je ma na ije ko ne is clear to you wa min siyagil umumi man ga min siga umumu jo kalima e man man man su an yuji zabi an ga lo fi dede na? a ku gani duwi wa man ya'mal mithqala dharratin khairan yara ha to alheri na? wale kawai miskala ya zarra wa mai yamin miskala zarraci sharran yara na lokacin sheri na kawai miskala ya zarra wani kiyar wale wai man na na zanen wani kiyar an ka fi bo yau wa kan alasun nan ya tun babu don gan ajanci ko waga jiyan kaza to kwa a iri kaza gangani da wani hmm hajanci ko waga jiyan kaza to kwa a iri kaza gani ba sun sunan ba kuranu bo kuranu dana nga man na le da da da raji ki ani ma eh ko kalima mai kiyo yana wa ma taf'alu min khairi etune galo ya alheri na ya lamu wallah to gwaje ko ma tun fi ku min khairi ego ma ne gba ma kijo mini e si ga ya umu mbu do te tu wanji no lo chi ko lo tu wanji no lo chi muskana ji me pa ta so gwaje kiyo wa man lam yakum ngole man ngole a mugu to so lu jiga kiyo wo jiga do ki ko ne pa de ya to e ka za ne ga mata ya zaka ji to da mini ya a kimo wa aina de aina aina ma ko wa ayu ayan dondo fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban ayu ne kiyo sai ga umum ni mashi ya tsoyaci ni ni mana ya tsoyaci yana ki tsoya alaga mana wa aina babu aina ma ta kunu idirinku mulmautu ba n doro ne ga da su sa da bayaye wal mausulati an ga rasul mausuli shi innal ladina amanu illal ladina awanu da wa zai jayi mali jina allazina amanu wa lam su imanahum da zulmin sare ja ima ja mala tun doro ka imani ana ulaika lahumul abun wa hum mutadin wal istiga hum mujinna wala alfazu sariha fil umum dan da lafazi sariha ne shi ne ka kulli ka kalma ya kulli na kullu muhdathatin bid'a yanzu na ta bid'a dinin na bidiyo kullu ma la ya fa dan do ta ciki mun ga ciki un ga zo kullu shay alikun illa wajahu kullu nafsin zaikatul maut wale am babu gungan malidu bidiyo malidu bidiya babu don eh zani babu ogun gan wage ya ga ige ya ga ga la kulo ma zuga ta ce zikiri dogu ya ga na ya dine kiyo bidiya babu bagan wage ya zikiri dogu aga lulo malidu na bi aga lulo makabarta ne bidiya labe eh kubar wazifa na tijaniya je ji gangani bi a ce laibe ta a ce ba salatu fati bi salatu na gbèjọ́ ààrẹ tí kàn máa bí ní ẹjọ́ bá bọ́ bọ́bọ́ agbò náà yíò man àhàdẹ́sà fi amúrìnà ha za ma lẹ́sà nínú man fún domini sí gáhùn ya ɗaya da lalatu da na izun don yin yana je muhimmanci sarauni usulonin ko ji gane ko ka tsaye kamaji na uku cuci na ramawa jiki a alaya ko ji gane ko ngo gaga e ji ka fi ja se pe mun di bele la ba gba eh namal ilmu bi ta'allum káàzà ní kábẹ̀ẹ́ lábẹ́ òtí mẹ́ẹ̀gbá ní kàánú ṣíbẹ̀ ilé ní mẹ́ẹ̀gbá ṣùgbó káẹ́ káàkù rábẹ̀ káàkù olómi káàkù sí lábẹ̀ ilé ṣe alábàmọ́ ó ní kí àrùn ẹ́ wọ́n àyẹ́gbà wà ájìmà bí ní wọ́n máa dákàlẹ̀ àlẹ́yìn al-minal jùmọ́ bẹ́ẹ̀ ní al-alif bẹ̀lá mi gágàdẹ́mí ní ẹjẹ́ mú yóò ne wala jinasi gan da jinsu shi innal muslimina wal muslimati wani al muslimina yi bala mu lauka hun rewa ni ne jamu ga kan jamuwa a mu yo muslim bata eh innal insana lalle zawangiji lafi khusrin ajin asara gori zawangi bata ga jiri fidona bai jawa kanaci illal ladina amul ba wa su bi gancin wa amilu salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wala jinasi be jinsi yeye ahallallahu al bai'a wa harrama riba sai ta wace laji halalli mari balaji kiyo mari balaji haramu ngoli arriba na lafe sunu ya e jinsi na riba lagu da ne bugo riba fata W'i riba istilakiya ko riba istilakiya ebo na ngo go dabo zamani ne ja do sami abe gari be banki ne yin harama wo ja na in the name of in the name of eh riba ne haramu ne wo riba ko wudi riba yo ne daga ci o suna ne pata confusion ji wa ga general wa riba wa harrama riba wala billahi alif billahi dole tun gwa riba bola an wala wakiyo riba irin doro wakiyo ya ramu dan ji no riba na track ne riba na track mo tu boji denyi na compound interest nga dikiyo nga kan wudi riba na sai gege gina a ga kilo ne nganga Allah subhanahu wa ta'ala la ta kulu riba a adu'afan mudha'afa nganga adu'afan mudha'afa ga kan ga jiki ne bezo weto a hannun lawal bai'a wa haramar riba a riba ni ko da wa kiyo a mu yo nawa riba bata ko ekana dole kaga wadda usuli ya to musunci ji gumbe yo ma doge gwaji musunci abin da ba والمفرد المضاف باللام كو والمفرد المعرف باللام غير الأحديان المفرد ناجي كينا إيه ناجما مفرد نيجالي بلامي أما وجه أحديان والمفرد المضاف لمعرفة غير مفرد ناجي يضاف دابا معرفة wa taudu tawdu ni'matallahi ni'mata kiyo mufradu umai mudafu Allah ti kiyo mudafu ilai e ko ni'matallahi ba woni ni man ne ni jare ni man do e so ko e e be ni e ga ga abuwa ri kiya ba wannan kiratu fi siyakin nafi zai be na kira na be da be nafi na kama to katun to katu musulunci ya yi babu larabca ga gawa ji ya musulunci wa ma a ji larabca gaskiya katu ga ake tuku ko yi ji gane ko bani la mallami bayyit ni la siyama ni mallami bayyit ni ya nina al-layl ko azun dabu ya zane je ni daga kiyana da je shi shi shana lam la laiki nafiya siyama nakira ego annakiratu fi siyaki annakiratu fi siyaki nafi wadi fara yake al'umum wani ina gaji taxis ne umu agbanin ya zo ina so general kibo general la ilaha illallah la nafiya ilaha nakira so an nakira tufi siyakin fi tufi dilumum ya e bugo yin doro na gaji mutanen a gabi wato ji illallah ganci cewa Allah ka awun nayi ko ma an nakira tufi siyakin na nakira na fama bikinan nayi na. wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada fala laikiyo nayu tad'u ma'allahi ahada ahada Na kira so a na annakira fi siyaki nayi tufidul umum ebe go gayi zandoro pamabe so ko me zandoro no wayi nuyi kawai ga ga waji to tauhidi ga to akide o ke ga kaida na jiya problem aw shart ko annaki rasu fi siyaki sharti waji fada to yake umum wa in ahadu min al mushrikin istajaraka fa ajiruhu hatta yasma'a kalam Allah wa in ahadun in shartu ahadun nakira so an nakira tu fi siyaki shart tufidu al'umum aw listifam ko an nakira tu fi siyaki listifam waje fa zai yake umum a ilahun ma allahi a a listifam ilahun nakira والنكرة في سياق الاستفهام تفيد العموم صو صو عليك technique yadda lalata alfazu na is very very important ta wa faipata wo rikiyo wa ma se ni umma goyon ta na kila wa fau ya e gwana gani wa lo eh adina yana wa tafsisul umum amma ji tafsisa ala yin wa katun daga amu ya kunu bi sharti ma da sharati awu sifa ko da sifa awu sharti awu nawu akwai na biyu ne fayyumar bi zalika fi kalamin shari'i wa kalamin mukallafina ko a ta lokaci mai sai ya gaya zai jiki nan shari'a ci nan ko makiyo eh eh ta halaka kafi nan bayi inna lisan lafi kusuri a zanuwa cewa ka yi lallazi na wanda ya yi maliji wa amilu salata fi kirkina wata waso bilaki a cikin wasu ci gaskiya ne wata waso bisa a cikin wasu ci gani bai hakuri eh? nan wani ga an naji aji waka tun daga alkusranu a cikin jajan so koma misali bayanin nan fotarun rakabatin mumina siffa na na alatu ga mumina da ana zugu kai dundo ciyoya na wani kina wai kwalifa yin raka mafi yin wujina wa jiki na wujina wa lugwa gina idea lingo le ngwe kafin yi kini a uh, 30 minutes wajen gana ku ba ni mutu 36 minutes a ko 37 minutes bugu ga kafin yi ba abun nan wallahi alam bi sawab e bona ba bi na wujiki wala gwal an wuji sakuji ba da yasu ba ni kallahu wa bi shadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk